Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin ahuwar da aka yi wa Rahama a rayuwarta tsakanin al'umma. Ai a yau wannan yarinya Rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke tas haka take a wanke wannan laifi an riga an sa delete all na gwamna an yaye shi ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal ba ta yi ba ma ba ta yi ba ai sunanta kenan ne yanzu sabo ba ta yi ba kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya an kyauta an duba bangaren humanity yarinya ce mai karancin shekaru kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiyya ai sunansa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiyya su suka amanna da cewa tarbiyya ya sauka daga gidan yari a tun yaushe ai tun a wancan wancan zamanin yanzu 21st century ne ai magana ake tun a zamanin ku <laughs> to na gode duk ɗaya ne ni ba na gudun ko me za a ce mini alhamdulillah to na san an ce whatever goes up must come down except my age yauwa mm. to amma magana ta gaskiya an kyauta in aka tallafa mata tarbiyyar ta gyaru ta shiga karatu ba a sani ba likita ce lauya ce mm, malama ce akalla an dora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafa al'umma bayan ta tallafi rayuwarta kuma ya zama darasi da izina ai shi kansa wannan afuwar mutum yana da ɗan shekara goma sha uku ko wani guri zai yi baya so ya nesa da shi amma sai da ta lale shekara bakwai ba ta tare da kowa nata daga cell sai prison tana can a nan take komai to kowannen kam ai ba karamin garari ba ne a wurin ɗan shekara goma sha uku a ce a nan zai kwanya tashi ya haɗu da waɗanda suka fi shi ya haɗu da masu gagarumin laifin ma ya ga iyayensa ya ga kakanninsa ya ji ya gani baya ganin kowa nasa sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiyya gaskiya ba karamin al'amari ba ne kuma ya ishe ta izina ya kuma ishe ta ta dawo ta sadudan hatta zo ta fitar da tarbiyya nagartacciya wadda aka tsamo ta aka ga ta cancanci wannan afuwa. A karmakan lahu a yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi irin na rahama aka yi masa afuwa irin wannan. Mai shari'a ta ce a yi na gaba misali ita tunda ta fito yanzu barista tana gaya mana a kundin dokar kasa sunanta ba ta yi laifin ba ma aka karma aka laita da laifin kenan abin da dokar take nufi kenan yanzu ta fito a fuska janibi na shari'a ya sunanta to kamar yadda barista ta faɗa haka ne ai shi kamar yadda musulunci ya tsara duk mutumin da ya tuba daga laifi hmm. ai kamar baya da shi ne in aka ce an yafe shari'a ba ta dawowa ba in ta ce ta yafe sai dai kullum abin da musulunci shi yake dubawa yana, duba wani abu da ake cewa kamar kuna cewa balance hmm. yanzu yawa daidaito yanzu misali mai bin haƙƙi na wannan yarinyar zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mata hmm. to amma kuma mai bin haƙin shi kuma namijin shi kuma ba zai ji daɗi ba hmm. dalili saboda shi namijin shi ma yana da haƙƙi wannan shine hikimar da ya sa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyarsu don kada a yi musu wancan kallon domin akwai wanda da ya gansu ko ya ganta to kallon da zai mata kawai mai kisa ce in ba a isa a ba ma ya furta mata to amma idan ya kasance an sami yafiya wanda ma suke da haƙƙin za su ce wannan magana ba sa santa an riga an yafi misali kenan hikimar kenan sannan kuma in ba yafe wasu kai ba biya akai to ai sun biya diya saboda haka mai magana ya daina wannan dalilin shi yasa ake so me idan an samu irin wannan shari'a sai take cewa ko dai su ce sun yafe shari'a ta yadda da wannan kuma tana so ko kuma a biya su diya ita ma shari'a ta yadda da wannan dan a samu wancan ita ma ta zauna lafiya ka gane ai su ma kuma ba su da wani tashin hankali amma rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su waɗancan domin su ma ɗan nan nasu ne masu rajin kare haƙƙi na ɗan adam wanda ba mace suka ware ba ba namiji ba to in ka kare haƙƙin waccan macen to shi kuma wannan namijin ba da aka kashe ɗan uwansu ko aka kashe masu ɗa ko aka kashe masu eh, eh, jika ko wani mai kama da wannan dangin sadai. suna hmm. su haƙƙin ba shikenan mutum ya kisa ya shekara bakwai ya dawo ba a biya diya ba misali hmm. kaga suna da wannan tambayar ko kuma neman amsar wannan tambayar hmm. a kanwa dangin waɗannan waɗanda suka yi masu kisa Ko shi yasa kwarai eh, da gaske ko akan hukuma saboda haka in aka ba da wannan haƙin ita ce mai tuba daga zunubi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kama ba ya da laifi ne wanda aka yafe masa tun da ya tuba shi kuma daman wanda ya tuba daga zunubi Allah a shirye yake ga mai laifi ya yafe masa to ko in haka ne kaga ashe kenan daidai yake simul kama bai taba laifi ba saboda ya koma yadda ka koma na koma tsaf ban yi ba ita ma ba ta yi ba Dr. Musa akwai abin da kuke cewa stigmatization tsangwama idan kuka sami kuka ci karo da mutane masu yanayi irin na Rahama Hussein suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a watakila ko ma wani abu mai kama da haka ya kuke musu ne to abu na farko shine suna buƙatar a tallafa wa zuciyarsu ta yi ƙarfi saboda za su shigo wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da ma suke da shi yanzu su wataƙila sanda suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali an riga an saba da wannan rayuwa yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda ka ce a kai magana wasu za su kalle su da irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida so dole ne sai ka sun samu waɗanda za su karfafa musu gwiwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abubuwa shi sa ni yanzu kallon da nake wa rahama shine rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo rahama cikin mutane domin yanzu idan rahama ta buɗe wani fanni kamar ka ce ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi a kare kai a inganta tarbiyya da waye to tana iya samun mutanen da za su haɗa kai da ita wurin ah, ba da gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani domin ita abin ya fara a kanta ne Tana iya zama cikin waɗanda za su eh, fito da bayanai wurin eh, tattaunawa da mata da al'umma gaba ɗaya wurin nuna musu illar saurin fishi wurin illar eh, shiga rayuwa marar kyau irin wani wanda musamman ta ga abubuwa a ciki hama na iya rubuta littafi akan rayuwarta da ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ji irin wannan kamar yadda alan waka ta taɓa yin wata waka da fito da abubuwa na rayuwar cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa so ina ganin mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da samu mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan kanta musamman karatun nan ma dai shine mataki na farko farko sannan kada bayan karatun kuma kada a barta da karatu kadai a nan mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullum tana ganin kamar tana daki sai na bada misali kamar shi wannan gidauniya idan ta kalle ta ko wata yar kungiya wata za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bujirowa da al'umma tallafawa marayu marasa karfi tsofaffi da sauran abubuwa to ina ga idan rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah za ta canza wa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum in ji irin wannan ya fito to kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Damdume. Sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. da kuma jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza